tun kafin na gama secondary school tun ina bai fi js1 ba nake neman kuɗi da yake mu unguwanmu kusa da kasuwar kurmi muke kasuwar kurmi kowa ya san kusa da kasuwar kurmi ana ce masa 'yan cikin gari to kusanci da muka yi da kasuwar kurmi mun saba da kasuwanci iri-iri to amma irin kasuwancin da ne a lokacin shine a gidanmu kishiyar mahaifiyarmu tana yin irin abinci na siyarwa akwai su koko su kosai da shauransu to idan ba makaranta kamar rana asabar ko lahadi sai ta aike ni ƙauye sai na siyo mata hatsi nan rimin gada take aikana sai in je in siyo mata hatsi sai in ka mata to har na fara buɗe ido har ya zamanto wani lokacin idan na siyo mata nata da ɗan tafiya ta yi nisa na ɗan samu wani jari a wurin wata makociyarmu ta ban ɗan kuɗi saboda haka idan na siyo sai kuma in siyo wa akwai masu ƙosai a unguwanmu sai in siyo musu wake ko in siyo musu mai ko wani abu ko gero lokacin fa ba makaranta kamar ranar asabar ko lahadi idan na je na siyo sai in kawo musu raba musu idan suka yi ciniki zuwa sati sai su haɗa mun kuɗi na sai in ƙara komawa in siyo saboda haka idan na je makaranta litinin talata laraba alhamis juma'a to asabar lahadi sai ne amfani da wannan daman na je to haka na fara neman kuɗi a hankali a hankali tun ina js1 js2 js3 da na zo js3 tunda na ci gaba zuwa ss1 da yake makaranta ɗaya na yi to ɗan abin da nake samu ma sai zamanto ba na tambayar babana ma kuɗin ma makaranta saboda ina samun ɗan kuɗi na ɗan ajiye sannan in biya su kulfis kuma har abin da zan je in ci a makaranta in dawo ba na tambayar babana saboda ina ɗan yin sana'a saboda haka na fara na fara ga makaranta ne ko in ba ku manta ba ina makarantar allo ta ƙur'ani sannan da daddare ina zuwa islamiyya sannan kuma ina ɗan haɗa neman kuɗi to haka ne har rayuwata ta sakandare haske mai leƙa gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa